wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan biyu watan februari shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya ashe Allah ya sake dawa da mukan karatunmu na kawo imamu malikin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a masallacin abdullahi ibn abbas da ke mabera hidda sakwato idan ana daidai karatun muna cikin kitabul qur'ani babin da muka ajiye kai shi muka kai karshen shi babu ma ja'a fi sujudul qur'ani yau mu zai tashi babi na shida a wannan kitabi babu ma ja a fi qira'ati qul huwallahu ahad wa tabaraka alladhi bi yadihi mulk sai dai kamar da bayani ya gabata na cewa kamar dan dangane da tambayoyi za mu rinka amsa wasu dan tambayoyi waɗanda ba su kasa kamar fiye haka ba a gurguje to sai mu fara karatu tambayoyin da sun ka gabata hakika ne gaskiya suna da yawa amma mafi yawa daga cikinsu an yi ta an ba da amsa game da su wasu ba muna su da munasaba da karatuttukan da karatun mu nan sai dai wasu karatuttuka na wasu wurare kamar akwai tambayar da sun ka shafi irin a harkar saki ko ko harkar aure da harkar hududi da harkar jinaya ina ganin tambayoyi irin wanda sun kai kama da wannan kun san inda ya kamata ya amsa su a karatunmu na bulugul marami saboda can muke yi wasu kuma sun danganci aƙida irin abin da na cikin sifatun layi ko ko magana kan shara a irin wanda muka magana kan mu'tazila jahamiya murji'a ash'ariyya da sauransu su ma da ina ganin inda aka yi magana ba a nan bane ko kuma inda muke tahiya da karatun ba nan bane kaga ina ganin irin waɗancan tamboyi duk gaba ta yi mu ciccire cikin wannan karatun namu ɗayan biyu in ma dai a mai da su shan ko a ce kawai mai tambaya ya jira karatu zai kai a wurin in Allah ya so to sannan kuma akwai wasu tambayoyin da kila za a ce ba ɗalibacin ilimi ya kamata su yi tambayoyin ba tambayoyi na waɗanda yake kila ko wanda bai zo makaranta ba kila wanda bai zo makaranta ba ko ko ma shan mara'i hatta islami shi ka waɗannan abubuwa tambayoyin sai kayan mamaki a ce so yi to daga ɗalibacin ilimi saboda haka a yi haƙuri ga duk tambayoyin da ba suka je ba ambata ba to mutum ya yi haƙuri kila sun faɗa ɗaya daga cikin waɗannan guda uku in ma dai tambayoyin wani karatu na na wani masallaci kira irin bulugul mara ko ko tambayoyi na akida na irin na ibana da kitabu tauhidi ko tambayoyin ba su da muhalli cikin karatuttukan mu da wasu karatu ba bukata mai da raddi kullum kai baka da aiki sai mai da raddi da sai mai da raddi da kokarin da an ce ce ca ko ba haka ba abu karatu na na karatu a ci gaba da karatu wasu abubuwa duk za su warware ma insha Allah amma waɗannan Allah so kila su za mu ɗan taɓa daga ciki domin ma kaga kamar misali irin wannan takarda takarda mutum ya bari kila da yake shi malam shi ka kuma da tambayar kila an gana wannan kujiya wannan ba ta da ba bukata mu zangirin ba da amsoshi wannan takarda assalamu alaikum don Allah malam yi mani karin bayani game da shafin mandiri da da ma kiɗin mandiri domin eh kiɗin mandiri domin na ji wani ya ce wai shafi ba haramun ne ba kiɗi a haramun don Allah malami ya gaskiyar magana waɗanda tambayi ya kamata mu bata lokaci da amsa su mhm, ina ganin bai kamata mu bata lokacin mu ga amsa su ba sai su tsaye mu da lokaci waɗannan takardun da ba malam yanzu su ya kamata a ce kila an dan dudduba yanzu kila sai a ba da amsa game da su ko kaɗan daga cikinsu insha Allah. wannan na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu akar makalla Allah ya kara maka imani da fahimta da mu ka baki ɗaya amin bayan haka malam ina yin maka ta'aziyyar babban malaminmu yana sa yana nufin sheikh muhammad awal adam albani Allah ya ji kansa ya kai haske a cikin kabarinsa amin kai kuma malam da mu ɗaliban Allah ya ba mu haƙuri kuma ya isan mana da abin da ya so amin amin amin amin amin amin ina jin wannan ba tambaya ba ce wannan ya ce shin malam taimama da wani bagire zuwa wani bagire take isa domin na ga suna shafa har a kafafunsu shi akan makallawa menene mafita shi ma sai da ya addu'a irin tambayar ita ma wannan dai tambaya ce an santa ko ba haka ba amma dai inda aka shafawa ga taimama shine ana shafa fuska da hannuwa kila fahimci wannan fuska da hannuwa hannuwa a mazhabin malaman hadisi musamman irin bukhari bakin ku aini na ya tsaya wasu mazhabin fuqaha kamar sai maliki malikiya suna cewa a shafa har zuwa ga mirfaqi amma fuska duka gaba da aka shafa wannan kenan wannan ma yawa malam addu'a ta samun imani da lafiya da kariya ya ce da mu mahu saurare ya ce tambaya malam idan liman ya yi sujada <clears throat> a sura mai sujada mamunsa za su yi? eh za su yi wannan ai mun gabatar da haka ko za su yi wannan yana ce ya shi ma malam addu'a Allah ya kara malam hikima game da yin bayanai yana son kuma karin bayani game da bayanin sujudi tilawa shin idan mutum yana karatun suratu ikra shin mutum ba sai yayi ba saboda ka ce akwai wasu surori waɗanda naji ka keɓe haza wasu ina je wannan karatun da bai gane ba ko dama dai a za'im aka ce a azaim wurare guda goma sha ɗaya ne inda suka fi karfi sannan akwai sauran guda hudu waɗanda ba su kai karfin wa'ancan ba to cikin ikira suna cikin waɗannan guda hudu din amma na ce muku dama wannan a mazhabin imam malik adda wannan ko sha ɗaya mazhabin ahmad bin hanbal gaba ɗaya kwashe su yace duk ana yi saboda haka hadda ikira ka mai tambaya hadda ikira in ka zo kana iya kayi saboda sunna ko hadisi ya tabbata game da wannan illa wani lokaci bayani na aka dan haduwa da can da can ayi ma saboda koda ka gamu da matsalar wani wurare ka san haka ko ko wani ba da wata amsa ka san inda ya dogara amma ana yi a cikin ikira saboda tabbato hadisi game da haka wannan matan gurin sun shafi sallar juma'a na farko yana cewa idan mutum ya zo masallacin juma'a ya tarar da liman yana hudu ba ya halatta ya nafila tambayar sa ta biyu idan limamin juma'a na addu'a cikin hudu ba ya halatta ma musu rika cewa amin na uku ya halatta idan aka karanta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallama mu ce sallallahu alaihi wasallam tambaya ta farko idan liman na ba ranar juma'a ana nafila amsa i ana yi saboda hadisi ya tabbata na wannan wanda ya shigo masallaci ko sallah sai ce kai sallah ce ya yace a ta shi kai malaman hadisi sun tabbatar da ingancin hadisin kuma sun ba da fassara da cewa halaccin ana ana nafila ko da liman na ba. wanda ya ce ba a nafila kila ko da liman na hudu ba la'alla kila wani dai fiki huna ko wata fahimta wadda ki mu abinda aka kyautata mai zato wannan hadisi bai kai gare ba ko kuma ya mai wata fassara ta daban amma dai ana yi na san mun sani cewa a cikin mazhabin malikiya ba a nafila idan liman na hudu ba ko ba haka ba to ɗayan biyu ko dai ya zama hadisin bai zo gare ba ko ku ya mai wata fassara sabanin fassara da wasu kai mai wannan ba wata kadiya ba ba wata matsala ta mai wahal da kai ba amma hadisi ya tabbata malaman hadisi duk wasu guda ce na cewa ko da liman na khutuba ana nafila a kiyaye magana ta biyu ko ko tambaya ta biyu shin ana cewa amin idan liman na addu'o'i cikin khutuba amsa ba a cewa amin dama waccan sallar din ko ko wancan abin da anka ce kana nafila samun hukunci an kai tunda an samu hukunci to amun wanda akwai na cewa idan liman na khutuba kowa ya shiru wannan umum yana nan sai an samu nassin hadisi ya ziyace ya ce banda kaza to nassin hadisin sulaik shi ya zai ce muna banda nafila ga wanda ya shigo masallaci shi yana iya yi to in ba ita ba ba mu samu wani abu da aka yi ba saboda haka idan liman na ba yana addu'o'i ko na zafi ko na rahama to ba a cewa amin ba a cewa tat shuru aka yi gaba ɗaya wannan shine ka'ida na nafi'a an as'ilati lajanati masjidil jami'a wanda muka karanta a wancan masallaci na bulughul maram da muka zo babu juma'a ina da ya bamu wannan amsar sannan littafin siddiq hasan khan wanda muka karanta shi ma a wancan masallaci da muka zo babu juma'a shi ma bamu amsa daga wannan sun kawo da dalilai game da haka nan na cewa ba a magana ba a cewa amin ba a cewa komai in dai liman na hudu ba ka in takaita ma in liman na hudu ba ranar juma'a ba a komai sai na filan nan ta in ka shigo ita ma ka sassafta kakkai doguwa sai ka ɗan yi fatiha kawai da gajeruwar sura shikenan ka sallame magana ta uku ban santa ba don ban da dalili game da ita cewa idan mutum aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana cikin sallah kana cewa sallallahu alaihi wasallam ban da dalili game da wannan ban sani ba Allahu akbar suna da wannan yake cewa to a bar addu'a ne wannan malam don Allah menene hukuncin sujadar da mutum ya yi alkawari zai yi idan Allah ya cika mishi nufinsa cewa duk inda ya kasance zai yi ta shi akan makallahu idan na yi ta akan hanya na yi laifi magana kan sujudu shukuri idan Allah ya ba wani abu sai ka wa Allah sujuda shukran lillahi ta'ala mun santa ko amma sai dai matsalar da a cikin tambayar tashi wai alkawari yawa Allah in Allah ya mai wani abu shi ita ana wannan ba a wannan a sunna ba a wannan kai Allah ya tinke in yayi kai in bai ba ka yi ba shi ba ba kai da shi ba kenan wannan shine ake ce ma an-nazarul muharramu ko an-nazarul manhiyu anhu ko an-nazarul karaha duk inda ka ji alwashi ana yabon alwashi kuma ana yabon masu shi suna cika alƙawali ba irin wannan bane idan wanda an nazar na halat wanda aka son a yi wata ibada ce wadda a tafe wadda kila ba raba ka samu yin ta ba ko baka san ana yin ta ba sai yau ka ji gara basa da falalar da ke ciki ta hanyar karatu sai ka ce ku ka ɗauki alƙawari insha Allahu in ku wannan lokacin ya zo za ka yi ba tare da ka gitta ma Allah sai in ya ma wani abu ba kan manzo sallallahu alaihi wasallam da yace in Allah ya so ya kai shi baɗi zai yi azumin tasuwa da ashura gaba dai ko a farko kun mun san ba bai bai da tasuwa ko yawa to kaga irin wannan in Allah ya kai ka kuka ce in Allah ya so ashe abu haka za haka yake to insha Allah ko ashe azumin arfa haka yake da in Allah ya so Allah ya kaban taba jin haka ba in Allah ya kai mu arfa ta mai zuwa in Allah so zan yi to irin wannan aka sun alƙawari su Allah ka yi yabo yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira amma irin wa alƙawarin cewa in Allah ya min kaza zan yi kaza ko to ba a so nayi Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wani abu na ba illa dai Allah na son ya kwaci wani abu ga hannun marwaci ko ba haka ba rowa bai iya ba Allah wani abu kuma sai ya gindaye wani abu to Allah ya malkashi baki ne sai ya ce haka nan dama Allah na da bibiya ni ya biya mai bukata amma sai ya ce haka nan ko kuma amma sai ya allaka a sai sai Allah ya mace baki ne ya faɗi kamun bukatar ta biya don da ma za ta biya kila an fahimta ba wani abu na abu manzo sallah sai ce illa wani abu na Allah ka sanya kwata ga hannun marwaci ala kulli halin ita su shukuri ba alƙawari aka ɗaukar ma Allah ba in yayi in dai abin ya same ka alhamdulillah sai ka yi ta kamar mai tambaya na gaba shi ma ina jin game da wannan ne wannan ciki yake menene ingancin salatu tasbih da kuma ingancin hadisin da ya magana akan sallar salatu tasbih hadisin ta yana cikin hadisan da aka yi ta rigima an ka dade ana rigima kansu a can da da yanzu daga cikin wani suka yi musunta imam ahmad ya yi musunta ibn taymiya ya yi musunta ibn qayyim ya yi musunta cikin magabata cikin na yanzu usaimin ya yi musunta bin baz ya yi taraddudi game da ita amma kuma in muka diba akwai bangaren da sun ga cewa ana yin ta imamul munziri ya tabbatar da ita hakim ya kawo hadisin ta kuma ya ishara kan cewa ingantacce na muhammad nasiru albani ya hada hadisan ya ce sun kai martaba hasanul shi yasa ma sai da sabiki da ya kawo shi a cikin littafin sa fikin sunna imam albani da ya tamamul minna bai soke hadisin ba sai kara gyara magana kawai saboda haka a takaice hadisin salatul tasbih suna da rigima kai ne amma dai ala kulli halin ya an kalbi da muhammad nasiruddin albani ya biga hadisan na cewa a tattaro kuma hadisan mun sani yuqawi ba'daha ba'dan in wasu sashi suna da wata illa wasu sashi suna da wata wasu sashi suna da wata an ka hada suna kai martaba wadda aka yaki da su to ya bi haka nan lalle in ana cewa hadisin ana iya aiki da shi shi yasa wasu malamai guda biyu na jami'atul islamiyya ta madina suka yi wani littafai guda biyu guda yi at-tanqih li ahadith salatu at-tasbih at-tanqih tace su kawai ya hadisan ya tace guda yi at-tarjih li salatu at-tasbih ya rajjaha cewa ni cewa hadisan da sun ka bubbuga game da ita tarjih cewa ana yi saboda haka da ina ba da fatuwar cewa ba a yi bid'a ta itimadan akan kaulin Ahmad bin Hanbal da Ibn Taymiyyah da Uthaymeen amma daga baya na sun sabto mu wannan ra'ayin ina ganin ana yin ta insha Allah wanda mala yake cewa ga sunan menene hukuncin sujjadar da wasu ke yi idan wani abun alheri ya same su me hukuncin da sujjadar wasu ke yi idan wani abin alkhairi ya same su yana ce mata hukuncin ta musharu'un an sharantar da ita ita ake ce masa sujudu sukuri ya halatta ka je ka yi riya ko kai wani abu amma da in abu ya same ka na farin ciki wanda ka ji daɗin musamman abin da ya kawo ci gaban musulunci musamman wani abu ka ji an ce wani wuri musulunci ya samu izza ya samu girma ko ko wani katon banza maki addini Allah ya kawar da shi kana sujuda shukran lillahi ta'ala wannan ya tabbata duk da ana abin da saki da musanta ba a mazhabin imamu malik ko kuma ce mazhabin malikiya ba su da wannan sujudu shukuri a kula shi yasa kaga mai akhdari da ishmawi da iziya da risala duka ba su kawo ta ba la'alla ba su ambata ta ne saboda kila suna tunane game da hadisanta ko ko wani abu mai kama da haka amma madama hadisan sun tabbata to shikenan ana yaki da ita insha Allah ta'ala wannan cewa ya ji wani malami an yi mai tambaya akan mazi wa yana kare azumi sai ya ce idan da sha'awa ne mazi ya fito masa to azuminsa ya kare ya ce amma in ba sha'awa in ba da sha'awa bane to akwai azuminsa to Allah gafarta malam menene gaskiya a ciki dan ni wallahi ban nasu da amsar da ya bayar ba amsa ba amsa zan basuwa ba abin da yasa bari ha karanta ta saboda mun kasat game da ita ina jin ai kasat a karatun bulugul maram da ramadan ya taso sha'abana sai an kace watan nan guda na sha'abana a bashi ka ai karatu a dakatar da bulugul maram a karanci littattafai ko ku aiwa mutane bayanin azumi muka sa littafi adamu ahkam al-imam wa adamu ahkam as-siyam ko da kuma wasu littattafai waɗanda an kayo photocopy cikin soyayya fiqh sunna da dai wasu saboda haka ina jin akallan dai karatuttukan da an kai sun ta samu na wata guda to kuma insha Allah abinda a cikin waɗannan littattafai duka a ambata kuma ayin bayani game da haka nan da kullu halin kawai na karanta na an karanta tana don mu ce sai bi waɗannan littattafai ko ku waɗannan kasuka insha Allah akwai su Ah, walla alhamdu wannan yana cewa menene malami zaka ce ga mai karanta sura ɗaya ko biyu a dare to tambaya ta gaba ni yawa kira wannan ya ce faɗa inda malam ka gabatar da sauran darussan ne to karatu in wannan saboda tsayin dadewar tambayar ce dama yana magana lokacin da muka yi magana cewa ana karatu hizbi ko juz'i ko mi ko mi Allah kalla ko mi ka salaka a dare ka karanta da hizbi guda ko ba haka ba cikin wata biyu dai kana sace Qur'ani ko yace to hukuncin karatun sura guda ha kila kila ita dai Allah ya hore ma ko ko ita dai kaka iyawa wannan la ba asabihi insha Allah wannan abin ni fahimta saboda dadewar tambayar tambaya ta gaba wannan ba tambaya ba ce wannan shi addu'a yake nema ce ya interview a jami'atul islamiyya madina allah ya bashi sa'a ko ni amin wassalamu alaikum ce daga dalibinka wannan da ya ce to dama wanga karatu shi an san da shi na muwadda wacce talata a nan masallacin ibnu abbas akwai karatu ma na bulugul maram kowace attanin a masjidin nur ga yanan gabas da wannan kusa da kusa akwai karatunsa na juma'a a masallacin besarod mizunan wani ma? to masallacin besarod na aza ko sun mugira tubun shu'uba shi kuma ana kitabu tauhid na Ibnu kuzaima sai karatun lahadi a can arkilla masallacin abu ayyub al-ansari inda ake al'ibana an usulid diyana Allah ba da ikon halarta so muka mu gaggama ku yi hakuri game da tambayoyin da nace wasu tambayoyin bai kamata a yi su nan ba wani wuri ya kamata a yi su wadanda ne ba malam guda uku wajen bulugul marami aka yi su karanta su da zamu don mai tambaya ya san ya san an karanta tambaya ta yi karanta da yi ta karatu kenan wannan yace assalamu alaikum shin ko ya halatta ga matar da bata yi aure ba ta shafa turare kuma ta fita waje tambaya ta biyu ce daga cikin waɗanda auren yake haramun kamar yadda wasu malamai suka ce akwai mai hiv menene gaskiyar magana assurance wannan ya ce akarmakallahu allah ya ji malam ina son ƙarin bayani game da takaitar da sadaki ƙasa ga rubu'un dinari misali naira dubu ko ɗari biyar ko littafin buhari kusan ga duk tambayoyi ina ganin wasu da yawa mu ambata su ko musamman game da maganar sadaki kaga babu wata wani abu mai kama da wannan kenan insha Allah suna karantuwa a kyale shi waɗanga su mana akida na wana ce wai don da shi kenan a basu kawai basu kawai to wanda ya ji tambayoyi ne waɗanda muka ambata shi kenan wanda bai ji ba ɗaya daga cikin waɗancan sun ka ko dai na wani masallaci ko kuma ba su danganci abin da muka magana akai ne ba ai hakuri da cin lokacin da muka yi ko mun ƙara tambayoyi babu wasu yanzu ga hannu insha Allah sai wanda sun ka shigo babu ma ja'a fi qira'ati qul huwallahu ahad wa tabarakallazi bi yadihi almulk falalan karatu abin da yazo game da karatun qul huwallahu ahad تبارك الذي بيده حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي شعشع عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رجلا يقرا قل هو الله احد سوره الاخلاص يرددها فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعجل ثلث القرآن وانا حديثي إن تكشينا تهيأ سندنسا دقا يحيى بن يحيى ابن يحيى الليثي daga imami darul hijira malik ibn anas rahimahullahu ta'ala an abdurrahman ibn abdullah ibn abdurrahman ibn abi su'sa haka suna yake amma ana dan tsallakewa ne kamar da aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam abdullahi muhammad ibn abdul muttalib kada in san sunan akwai muhammad ibn abdullahi annan ko ibn abdul muttalib sai aka kaka to shi ma na ibn kadiba abdul abdurrahman shi malami imam malik ibnu abdullahi shi abdullahi dan babansa ibnu abdurrahman sannan ibnu abi sa'sa a kiyaye haka yake amma a kiyaye abdurrahman shi malam imam malik thiqatun lana cikin tabaqatu sadisa rawalahu bukhari wa abu dawud wa an-nasa'i wa ibn majah duka sauran ta hadisin shi da shi kuma imam malik ya kawo anan an abihi daga babansa wane ne abdullahi ibn abdurrahman ibn abi sa'sa shi kuma al-ansari al-mazini thiqatu min al-tabaqati thalitha shi a cikin tabaka ta uku shi ma wancan da sun ka hidda hadisin tsanai su ma sun rawaito garai su ne bukhari da abu dawud da nasa'i da ibnu majah shi kuma an abi sa'id al-khudri ya kafo daga babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abu sa'id al-khudri annahu sami'a rajulan abu sa'id al-khudri ya ji wani mutum ya karau qul huwa Allahu ahad cikin dare qul huwa Allahu ahad qul huwa Allahu ahad Allah cikin sallah da Allah wajen sallah ita ɗaya ka tafi mai tawa yura jidu ha yana nanata ta falamma asbaha da gari ya waye gada ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi abu sa'id al-khudri sai yayi sammako wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika la ambata manzo Allah ai naji wani sai da an karatu cikin dare kul wallahu kai ita ɗaya kai mai tawa me yasa kai ko cin haka maka anna rajula yataqallu haka ma yare na ta ko ko kamar ya ɗauke ta kaɗan ya ga kai kaɗan a ci baka da aiki sai kulu wa hadu. zai aya uku misali ga duk kuma ayoyin qur'ani ko ko sura na qur'ani قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله شي والذي نفسي بيده نارن ce da wanda rayuwa ta kake ga hannunsa billahi yadu ta cikin dalilan mu ko wallazi nafsi biyadi naran ce da wanda rayuwa ta kake ga hannunsa innaha hakika ita qul huwallahu ahad la tana daidai da ثلث القرآن ɗaya bisa uku na alƙur'ani ɗaya bisa ɗaya bisa uku na alƙur'ani ta wajen ne Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahawayhi da Ibn Abdul Barri duk sun ta hikan cewa wannan hadisi yana cikin musallama ka ji kan imani amma fasara shi yana da wuya min al mutashabiha ila fahimta waɗannan magabata sun ta hikan haka sai ka hutar da cewa wata hikima ta wata baiwa ta ko wani ilimi na da ya koyi gare ni qul huwa allah ahad innaha la ta'dil sawtul qur'an fatta haka nan haka annabi ya faɗi kuma haka take amma in kace ka fassara ka wasu fassara suna cewa qul huwa allah ahad an ce mata sulutu saboda ne saboda tauhidi an kasa shi gida uku akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul asma'i was sifati akwai tauhidul uluhiyya ko to ita mita karantarwa tana karanta da tauhidul asma'i was sifati qul huwallahu ahad Allahu as-samad ko ba haka ba lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an ce tauhidul asma'i a ciki ko to kan haka cikin uku din kenan ta dauki ɗaya uku ko wasu fassara haka amma fassara tana da rauni abin da yasa kassama tauhidi gida uku daga baya na ai ta malamai na don ka ji daɗin karatun abin amma zamanin sahabai ba manzo sallallahu sallah sallah ai ba kasta nawa kai tauhidi ba ai tauhidi gudana ko haka ba da ya faɗa musu su sun san komai a ciki amma saboda awa a yi ma gwari gwari kai ka gane sai a yi ma ta kasimi tauhidi wa rububiyya al-asma'i wa sifati ashe kaga fassara ayatar saukacin zamanin sahabbai da wani abu da an ka aza daga baya bai yiwa kila an fahimci wannan wasu suka ce a'a tauhid da aka ce mana sosul qur'ani saboda ni saboda qur'ani gaba in ka maza shi kan raba shi gida ko za ka raba shi in ma abin da ya shahi Allah ko abin da ya shahi ɗan adam ko abin da ya shahi shari'a tsakani to shi kulwar za ta shahi Allah kawai ina fahimta ba magana wani ciki ko kahiri ko musulmi ba magana in kahiri na babu tabbata da abu da lahabi ba magana suna abu da lahabi ko ba haka ba musulmi babu fara ma kada zai da min hawadara babu zai ciki babu musulmi babu kahiri cikin harkar wa ya ciki an Allah ya ciki wa sun kace shi ba aka ce mata suratul qur'ani kila fahimci wannan ko wannan bai wuce ta kallo sosai wasu ka ce aka yi lada aka mishi ladatta to kuma in ku kace ladata to sai ka kawo mana hadisin da ya nuna ladatta ta kai ɗaya bisa uku na lada wanda ya karanta qur'ani domin hadisi ce mana yayi sai ta sai ta kawar da hizo 20 haka yake kwarai dai bisa dai bisa uku na Qur'ani hizo 20 kenan ko sai ka kawo mana dalili don ko mu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi in ka karanta alqur'ani ko wani harafi da goma yace la aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun ko wani ya bashi lada ce kenan ko qul wallahu ahad qul hafun harfun lamun harfun haun harfun wawun harfun in kana da dalili daga aya ko hadisi da yace a ah, su doubling akai ko ko matsayin na madadin lada goma times 20 akai to sai ya zan kulhu Allah tana da haka da take kawo in babu kuma in ka da haka akwai rauni ina fahimci wannan saboda haka duk malamai sun zauna duk wani kauni da aka kawo sai ka ji an ga wasu dalilai ka ji akwai rauni ko bai shiga shi yasa wasu malamai suka ce kai kawai mu ce minan mutashabiha ko ba haka ba take ya kuluna ainihin amanna bihi kullun min inda rabbina shi ce shi sa imam uh, abdurrahman as-sayyidi yayi al-mutashabihat min al-hadisi kamar da mun san abin da hissa bayyana gare mu mutashabihat min al-qur'ani ko eh, eh al min al na daraja daraja mai girma shi yasa za a gane wanda ka ciya ta wannan kakawa da an karawa shi yasa za a gane wautar wani wanda ka cewa na ji shi ko cikin azumin gada ya wuce a wajen unguwar yana yana ko tafsiri ko dai ta Ya yace wanda ya karanta kul huwallahu so guda kamar ya karanta dai eh, uku na qur'ani kai in ka tashi kamar mai ta kul huwallahu so uku kamar ka sake qur'ani la dakto guda haka yace shi haka ba ni ba ko to amma anya fiqh din yayi daidai so yake ce inna ha la ta'dilu la ta'dilu sunnat al-qur'an shi ka ya fassara sai ce wani amma mai ta tasawu shikenan ya isa sai na ga cewa ha akwai wani wanda ya ce muna muna gab da magariba ko yana ce mun ashamta ya hanka ashamta ya tashi tanzihi to muna mun ka ji wannan hawa na cewa ga bai kamata a mai gyara muku sai to lalle ku ya kamata a mai gyara amma gyaran har da wuya ko ba haka ba to ala kulli halin wannan kenan ake a kiyaye ba ce aka da ka ka kuma ne ba na abuna illa sai ya kara diskarajin mutane ha kaji ana cewa ya san da ko Allah so ku nan ba shikenan huta da yawan dogaye surori ba tunda dai aljanna ta dai aka yi da Allah ta mu gani wani saboda haka shi ka fashe kawai kakkai dogon tawili sai ka kai inda ba a sun ta wa haddathani an malik an ubaydillah ibn abd عن عبيد الله عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة يقول sanadin in kuka diba daga Imam Malik daga Ubaidillah ibn Abdurrahman haka shi Malik ya faɗa kuma Malik zo da suna ne shi ɗaya karatu shi ɗaya karatu ga wannan shi yasa duk cikin ko duk cikin littafai Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Sa'id Majah da sunan duk baka samu shi wannan Ubaidillah ibn Abdurrahman ba a samu ne illa fi musnad Malik sai hadisin ya wanda ya yi ta haya kai imam mali amma mutumin saduqun na min tabaqatis sadisa hadisi ne ana karba ce hadisi ne hasanun na in shi kadai ya rawaito amma wannan hadisi muna da wasu hanyoyi da sun tafi wanda ba ta hanya ta ba amma da ta hanya ta da hadisin hasanun saboda shi kila fahimci wannan imam malik cewa ubaidillahi ibn abdullahi in abdurrahman ko haka imam malik ce amma ibn hajar a cikin takarimi cewa sunan sa ubaidillahi ibn abdullahi ba abdurrahman ba ina da amma dai duk guda ne ko da abdurrahman da abdullahi kila mutakariba ne ibn abdul bar yace sunan kaka ne ana cewa as-sa ibn amr shi ajika as-sa ibn abdullah mun san as-sa ibn amr sai daga cikin sahabbai ya kafa hadisin gawa daga ubaidin ibn hulayn shi wannan sikatun na qalilul hadith bai da hadisai da yawa hadisai da duka dudu duba haƙi da su da cikin tahi ya son hannuwa bai da hadisai da yawa ali zaid ibn maula ali zaid ibn al-khattab yana cikin maula dimaji ko ko waɗanda yan gidan ko iyalin gidan zaid ibn al-khattab suka wa wal'anci maula kullum kakkace bawa ta hanyoyi maula akwai hanya uku ko ya zama maula bil islami a da in ka shiga musulunci waɗanda wanda shigar da kai musulunci ana kana cewa maula maulaya shi shigar da kai musulunci sannan kuma akwai maula na abuta ko ko na irin family friend ya zan aboki na ko ko wannan gida jina suna abuta to ko wane ya zan maulan wasu sannan akwai maula na na bawa a fahimci wannan sosai waye zai dubul khabbani shine dan Umar bin Khabbani radiyallahu anhu أنه شيع عبيد بن حنين إنن ثقة منكشفه أنه قال شيئا من سمعت أبا هريرة ناجي أبو هريرة رضي الله عنه يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى أنا ميدا مو صلى الله عليه وسلم منا تفيا مو بسكنت ومن تولى ونوري منا تفيا فقال يا رجل منا تأثر أن النبي أن النبي يجواني متن هو الله أحد هنا كاتم قل هو الله أحد صوت الأخلاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم واجب تاتبت تاتبت فسألت في التنبيه النبي ماذا يا رسول الله من مش مش هذا سواد وثبت بطة قال الجنة الجنة ثبت بطة وجمع يا سامو الجنة فقال أبو هريرة أبو هريرة أنت فأردت أن أذهب إليه فأوفى بشيره فأوفى شره سنك نيني سنة نيني ينقرن إن شاء الله وجمع من كم وتنى إباش وشارة إن شاء الله النبي أنا لنا تو كما ثم فريق تو تنزل صورون الفرق صورون sai ni ji tsoron an ya kuta nil gada umma a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kada gada'u ya gada'u fasara uku gada'u kada sallar subahin gada'u kada abincin karin kumallo gada'u kada karatun sahi na annabi cire ɗaya daga cikin ni tsoron kada cire da ana fasarawa in ma gada'u kafin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ka ba su da sahi to kai ya kuce na faɗa ba wani bannan in ma gada abinci ko titi na gada ko ba haka kun san abincin sahi ko kuma yanzu algada ko algadatu sallar subahi dan akwai sun kace gadatu na ba gada ba kila fa ruta sai ni tsoron abincin sahi ko karatun sahi ya kuce mu fa asartul gadaa ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka na fifita gara in kai bi manzo sallallahu alaihi wasallam mai gada din nan tare ya yi min dan kai bashi bushara tunda bashi bushara ba wani abu na wajibi ba ba wani abu na abu na mai kari ba kawai mustahabbi na ko ba dan uwa musulmi shawara in abun alheri ya sunna shi shawara ko ya bishara in abin alheri ya samu mustahabbi na saboda haka sai yace to bari kada wajen dan mustahabbi wani wajibi ya fice ma rasulullahi ko da cin abinci na don kanka ce cin abinci to saboda cin abinci ko da cin abinci ka kula ka ji tartibin da yayi fa asartul ghadaa ma ma rasulillahi kila ka gane ko don kaga ko ko da kwana dai na za a zanna ai bai da abin in dai ta da manzon Allah na yayi ko ba haka ba a yi sosai Tun maza hafta ila rajul da mun ka gama wannan abin ni koma wai iske wannan mutumin ya bashi bushara fa wajadtuhu kar zahaba sai ya ta ila wannan wata hikima ta Allah ya ko saboda za ta bashiru kai take ko Kina gudun haka nan ma dai Allah ya kawo wannan hukuncin a shi a shiga kul huwallahu la ta babbata kuma akwai falala kwarai da gaske inda akwai sharɗin imani وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه اخبره ان قل هو الله احد تعادل ثلث القران حديث دقا امام مالك دقا محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري دقا لم ينصح حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة لن عبد الرحمن بن عوف نبو صحابي أنه شي حميد أخبره شيبا ابن شهاب اللاباني an gane ai hadisin mawquf ma ba Abdurrahman ka fadin ba kun ba manzon Allah ce ba shi wa shi Humaydu ka bada labarin saboda hadisin maqduun ko annahu akhbarahu anna qul huwa Allahu ahad ya bashi labarin sha qul huwa Allahu ahad ta'adilu thulathal qur'an maqdu amma sahihun ko ni ya tabbata hadisi ingantacce wancan da muka karanta qul huwa Allahu ahad daidai take da sulusul qur'ani wa anna tabaraka alladhi bi yadihi almulku ita ko tabaraka alladhi bi yadihi almulku tujadilu an sahibiha ranar alkiyama za ta kare mai karanta ta za ta yi ta kokari ta ce ya Allah bai kasance ba yana karanta ni dare duk ya Allah kai mai rahama yana karanta ni fa kuma wannan hadisi ya tabbata a hanyar ingantatta ta layin abu sa'id al-khuduri rahimahullahu ta'ala wanda tabrani ya fitta shi da kuma Imam Muhammad da Abu Dawud da Tirmidhi da Sa'id da Ibn Majah da Hakim duk sun fitar shi hadisi na marfu'un na cewa tabarakal ladhi bi yadihi mulku tujadilu an sahibiha magana tabbatar ta babu ma ja fi zikrillahi tabaraka wa ta'ala abin da yazo ga zikirin Allah madaukakin sarki zikirin Allah yanzu nan malam da ya muna bi wajhin am ko ba haka ba duk abin da aka ce ma zikirin Allah kama kama ko daga Qur'ani wanda afdalul zikir ko ba haka ba da qur'ani kafin qur'ani zikrullahi na sannan kuma akwai wasu azkaru wai sun ka fito cikin hadisai da falala ta musamman to a rike su a yi ta yanzu saboda ni saboda hawa suna cewa wai ahadu sunna ba su zikiri ko ba haka ba ahadu sunna shi ka zikiri don abin da azzikiri abin da fito ga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى ابي بكر يا جباته ثقة عن أبي صالح السماعي ثقة ثبت من من رجال البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة قفت هكا أي أتيني سوء كانت له عيل عشر رقاب كانت ita wagga jumla ko waɗanda kalimomi za su kasance lahu garai idila kwatankwacin ashirin riqabin ɗan tabayi goma kamar ya'yan tabayi goma lada ta yi wa kutibat lahu mi'atu hasana za a rubuta masa lada ɗari wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a za a shafe masa zunubi ɗari وكانت له حرزا من الشيطان tsawon yau mafi zalika tsawon wannan yinin nashi wannan abin da ya karanta zai zama mai hirzi eh garkuwa ai daga shedan na wannan yini hirzi in ka so hirzi to ga hirzi babu wani alamu sai za a nuna ma da sauran wasu abubuwa wanga shi a hirzi a Abdulsalam Bari wanda a ya yi wiqayatul eh, min aljinni sannan ya asarimul battar littafaddi lissaharatin ashirar ya littattafai mutum na da wanda yake Allah ya bashi ilimin rukuya mun san da shi kwarai da gaske wata rigima ta hada shi da yake yana rukuya wajen yi fidda aljani ko kuma magana da aljanu kamar haka mai kama da haka yana rukuya ne sai wata rana yana cewa yanzu yana wa wata koyar Allah ko wani bawan Allah rukuya sai mala sai aljanin yayi magana ta harshe mara lafiya sai shi malamin bali ya ce ma shi aljanin na gama ka da Allah in dai musulmi kake ka hita sai ce ba zan hita ba sai da ya yace ni a asharadi yace sharadin in ka yadda in ni hito cikin jikin mara lafiya in shiga cikin jikinka yace na yadda sai ce aljanna ta kuji na ta kuji na ta kuji yace ka hita ba mana sai ce an samu matsala saboda ka karanta wani abu da aka hana ni in shiga cikinka ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir annabi ya ce ko karanta shi aini sau ɗari wa kanat lahu hirzan min ash-shaytani yawma dhalika in kana yadda kai ne alƙawari gobe ka karanta kai alƙawari gobe ka karanta shi ga cikin gobe zan hita amma ka karanta gobe a cikin littafin sai an bata haka to kawai na hikaya ce ba na mutaka wannan mana dai ko da ita ko babu ita sadakar rasulin kare ko ba haka ba kada na ambata mana ita don mu samu tasliya to wannan kenan kaga kenan idan ma kana gudun wasu iskoki wasu aljannu wasu mi wasu mi kakka kuskura yini ya kare ba karanta hadisin ya tabbata a wata ruwaya ana karantawa so biyu a yau hadisin ya tabbata silsila mai mai silsila imam kudi albani ya kawo shi ya kawo ɗari da safe ɗari da da marice ya tabbata kuma akwai goma da safe goma da marice zai ya tabbata kuma in ka ga kana iya sai kai duka ko ko kai ka zaɓi guda kai ko kai na goma goma ɗin akwai uzuri ko ko kai na ɗari ɗari akwai uzuri amma dai karka kuskura a ce yini ya wuce su kutum ba yi ba Allah ya tsare malam ya ce walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi ba wani ɗaya wanda zai zo da fiye da abin da ya zo da shi in dai zikiri na wani abu ya zo da wani abin da ya wannan babu illa ahadu amila akthar min zalika sai wanda ya yi da haka wannan ba dari yayi ba sai kai ɗari da sai dari da barci to sai shi ya hika kila fahimta ko kuma mi ko kuma yayi wanga gama da wani abu wanda aka kamar mi وحدثني عن مالك عن سمي Maula, أبي بكر عن ابي صالح السماني عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مره حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر تلك هذا والله هذا لا لك هو انت او كو انت يقول هكذا من قال سبحان الله وبحمده والذي سبحان الله وبحمده في يوم الأيام مئة مرة سوداري huttat anhu khatayahu za a kada masa zunubansa wa in kanat misla zabadil bahr ko da sun kasance kwatan kwacen kun hangulbi sun kaface gaba daya kaga wannan wani falala ta babba shi yasa ka rike wannan ba wani zikiri da yake wannan kuma da wannan zamu ambata وحدثني عن مالك عن ابي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي هريره حديثي ان كانت دغ مالك دغ ابو عبيد ثقه من الطبقه السادسه شي ابو عبيد دغ مولى سليمان بن عبد الملك al'amari ko sun sulaiman na malik malik bin marwan ɗaya daga cikin kulafa bani umayya نعم عن عطاء بن يزيد الليثي شيما ونفكنا عن أبي هريرة أنه قال من سبح دبر كل صلاة duk wanda ya ce subhanallahi shi aman sabaha wanda ya ce subhanallahi dubura kulli salatin bayan kowace sallah dubura nan baya wace irin baya ta sallah dama akwai dubura baya wace irin baya bayan tahiyya da salati kila fahimta in an ka ce a karanta wata addu'a to ka dibe ta in zikiri na to bayan sallama in addu'a ta kamun sallama bayan kare tahiyya da salatin annabi kila fanci wannan dubura kulla salatin bayan ko wace sallama ta wace sallah ta farilla ya karanta ni ya karanta wannan subhanallahi talatan wa talatin salatin da uku wa kabbara ya ce Allahu akbar shi ma talatan wa salatin salatin da uku wa hamida ya ce alhamdulillah shi ma talatan wa talatina wa khatama miata ya cika ɗari tunda talatin talatin uku uku sau uku tis'in da tara kenan ko ya cika na ɗari bila la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir sau ɗaya ɗari kenan ko manzo Allah ya ce gufirat dunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri wannan mutunci Allah ya gafarta mai zunubansa ko ana gafarta mai zunubansa ko da sun kasance kwatankwacin kunwan gulbi zabat kuma ba hadisi ingantacce ka kara da wannan duk da dai wannan ta hanyar sanadi ne akwai yan magana da yake ba marfu'un bane amma dai lafazin yana cikin azkaru tabbatattu ga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisan ingantattu daban-daban mudib hadisin wa hadathani an malik an umara ibn sayyad an sa'id ibn musayyib annahu sami'ahu shi umara ta mai magana kan hadisin bari mu ji ba sanadin ku ji don saboda akwai wata ɗarifa sosai cikin hadisin daga malik wannan dai mun san shi daga umara to kakkace umara ta gun sayyanin kai sai kana wani kore babba amma su malama a sun san haka ma malik ya ce umar tubin sayyanin ya san wanda aka ne amma dai kai ka kara ganewa sai a ce umara tubin abdullahi ibn sayyanin ka sa abdullahi kamun sayyanin an fahimta ehe yadda ana karatu su can an karanta to kai ɗalibin za ka maimaita sai ka maimaita shi da turbaya ta saboda a kauce ma wani abu umara ibn abdullahi ibn sayyar shi umara din nan malami imam malik fikatun na min tabakatus sadis amma babansa abdullahi ibn sayyar hmm, akwai magana shi da abdajjal ko ko wanda aka ce ma ko ko wanda umar ya kama rasuwa da Allah dajjal tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ina jin kuna jan hadisan ibnu sayyad ko haka ba dajjal kenan na zamanin mu wanda hatta da annabi sallallahu alaihi wasallam farkon al'amari sai da ya kama shakku ga harkar ibnu abdullah ibnu sayyad anya ko ba shi da jabbin ga aka fadi ba sai daga baya da manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi ya zo garai aka kara bashi litan nani na wane ne dajjal sannan min sanne ɗebe zaton shi dajjal dajjal da ya kamar da muka sani ga aƙida mutum na da can farko ku sani ko wanda dajjal zai bayyana ƙashin duniya mutum na fa ba aljanna ko mala'iki daga sama ya wado ba dajjal min bani adam ja'ala Allah lahu qudratin laysat li ghayrihi Allah ya bashi wasu abubuwan da bai ba wannan adam ba min al-bashari makkanahu Allah minha Allah ya bashi dama waɗannan ikhtibaran wa imtihanan bi imanin nas dun jarabta imanin mutane wa qad hazzarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabu ya ja muna kunni ya tsoratar da mu ga dajjal wa akhbarana an sifatihi al-khalqiyya wal khuluqiyya ya ba mu labarin sifofi nai fizikali da kuma na hali ko ba haka ba ɗabi'a ce ta hali ɗabi'a ce ta jiki duk Allah ya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari wannan daga baya ba mu sallallahu da Allah ya saukan mai bayanin dajjal kas daga biyu har wasu ya manzo sallallahu alaihi wasallam musu bayani sahabbai akwai hadisin da ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam tun da sahi yaka bayanin da jal har lokacin azhar aka tsaya aka ce aka yi sallar azhar yanzu ya daura halla la'asar aka aje aka yi sallar asar aka zo tsora har magariba kaga biya bayani amma har kuma al'amari sai da ya samu ta shubha game da wannan kamun wa'ayi ya sauka to dajjal kuma wannan dajjal mai hadarin ga karshen duniya zai bayyana amma sai mu saurara wannan ibn abdullahi ibn sayyadi Zun sallah sallan dai a cikin bayanin dajjal ya ce dajjal inna dajjal a'awau wa inna rabbukum laysa bi'awara dajjal ijiya guda gari ubangijin ku ba ijiya guda ba dajjal zai zo ya ce sama ta yi ruwa ta yi ruwa dajjal zai yanki mutum ya ce tashi ya tashi dajjal zai yi wuta zai yi aljanna Kuma haka ba tun mun san da wannan tun mun Allah ba mu labarin wannan to amma farko al'amari a saurara fi hadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi kana bil madinati gulamun akwai wani yaro a madina yahudiyun ba yahude ismu suna ne ibnu sayyad abdullahi ibnu sayyad haka suna ne ishtabaha amruhu wa shakka annabi sallallahu alaihi wasallam annahu huwa dajjal al'amari ne ya daure kai mutane har mun sallallahu alaihi wasallam shakkun shi ko ko shi dajjal wa waqa lahu hadithu ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam sun taba karabciya ta da manzo sallallahu alaihi wasallam wa tafsirin ga hadisin daga cikin muslim an abdullahi ibn umar umar عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يشيك بعد الأمار يتشي إن لك مع رسول ma صلى الله عليه وسلم في رحلة da Umar shi kai ne da manzo sallallahu alaihi wasallam sun tahi tare da wasu mutane tare da su kebala ibnu sayyad sun ka wajen ibnu sayyad suna tafiya sai ga ibnu sayyad hatta waje da huyar auma as-subyani sai ga cikin yare na wasa ma ɗanmi bani mughala tare da ni kusa inda a dammi bani mughala kusa da gidan bani mughala ko kusa ga unguwarsu su bani mughala sunan wuri na wa qad qaraba ibnu sayyad yawma idin al-hulma lokacin Ibn ibnu sayyad kadan ya balaga dun ya ta sama shekara goma sha biyar falan yashur shi ibnu sayyad yana cikin wasa bai sani ba hatta da raba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo kusa gare buge bai biyan sun mafala sai da kuma zala ce limin sayyadi an da ba in ji manzan Allah ya ka ce da manzan Allah nake ta shahadu a shahadu na ni na shi bai hudu imani ba ثم قال ابن السياد لرسول الله صلى ابن السياد يساكي تون هايو يتشي مع النبي أتشهد أني رسول الله ني كي كاشد أني نكي منذ الله نكي يجي ابن السياد فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم فقال يتشي آمنت بالله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صلى الله عليه وسلم ماذا ترى ابن السياد يا هل كيكي كك جامك كنك مصيبة فقال ابن السياد ابن السياد يأتيني صادق وكاذب يتشي ني da aljani da mala'iki da suna zo ne komi ka sai baka labari ina baka in in na ajami in na mala'iku فقال سلف لكم لقى عليه الأمر خلط عليك الأمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاه كاكو بكي خلط عليك الأمر ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الله صلى الله عليه وسلم مثلا إني خبعت لك خديعا ينزل أي جبت وانا أبو تشكين زوجياتا نا ناس وانا أبو منا نشكين كأنا بحكي تشكين زوجياتا نا وانا أبو تشكين زوجياتا فأشكين كأنا بحكي fa qala ibn sayyad ibn sayyad ce ruwa abin da ka faɗi addukh addukh fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihsa falan ta'du ko ba baya baka isa ka kai baka wuce matsayinka kana nan kana nan mi za mu ce baka isa ka zama annabi ba ihsa falan ta'du qadaraka mina na da yace mina na annabi sallallahu alaihi wasallam ya boye abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya boye annabi sallallahu alaihi wasallam khabba annabi sallallahu alaihi wasallam kalimata dukhan kalimar dukhan annabi boye amma da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ce addukh bai isuwa ba amma ina sai Allah hana mai wadi saboda bai kai zan shubha ko ko matsala ga sauran musulmi فقال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يتشي ذرني يا رسول الله من الله ربودني أدري أنكه إن بجوا يعني بجوا كاهي فقال سيما صلى الله عليه وسلم يا رأي هكا أي إن يكون هو إن لا دجال تنقرنا ونكبته ina da sun ko da ko shi addajjal ko ko dai kila to in kaddara in dai shi an na kwaran fa lan tu sallata alaihi ba ba kai kashe shi don Allah ya faɗi abubuwan da zai yi kuma sai ya kai ka san ko ana mazuru na shago mai rabon ganin baki eh saboda ka duk wanda kai wa kokari in dai shi na to ba kai kashe shi yace mi yace ya'ani wannan fassara mai sharhi da yace in kana ibn sayyadun hadha huwa dajjal in dai wanga shi dajjal da aka wadi wanda ya tabbata aka an kace akwai shi to falan ta makana min katli ba kai kashe shi لأن الله دون الله قدر هذا جاء قدره وقد عنده كل شيء أن يقتله عيسى ابن مريم يا هو كل شيء عيسى بكشيش ba'da nuzuli bayan saukar Isa alaihi salam wa in lam yakuhu in ko ba shi addadal ba wanda wanda yana kawai shawara ki wani batacce kaga fara fala khaira lak bi katali kashi shi bai da wannan an gane ba to wannan haka yake a hadisin Imam Muslim ya rawaito shi kuma ga hadisin ga labari ya kowa maimaituwa imam muslim sake maimaita ta hanyar abu sa'in al khudri don mu samu hadisin ya inganta abu sa'id al-quduri wata rana ya rawaito ya rawaito ne hadisi gashi nan shi ma hadisin tabbatacce muslim ya rawaito shi daga abu sa'id al-quduri yace kharajna hujjalan aw umara wa ma'ana ibn sayyad wata rana mun hita daga madina zuwa makka za muna aikin haji ko ko za muna aikin umra fa nazalna manzala to cikin mu lokacin nan akwai muna tare da abdullahi ibn sayyad sai muka sauka wani wuri fa tafarraka nasu muna su kowa aje kayayyaki ne sai mutane kowa inda ya zuwa wani sha'ani ne mai tiya shan ruwa ya tiya mai jiya bukata biyan bukata ya taimaka, mai kaza mai tiya su sun kawace wa baqitu ana wa huwa daga ni sai da ibn sayyad fastawhashtu minhu sai ni ji hankali ya tashi na kama da kewa na dau marai wahashatan shadidatan tsoro mai tsanani no an ce ana rade raden jujjan na kuma magana ta bige mimma yuqalu alai saboda abin da aka faɗi game da shi da janna waje abin mataki to ana nan da gani sai shi sai kwasu kaya ne yan lagos ne yan koma sai ne shi ibnu sayyadin fa wada'ahu ma'a mata'i ya zuba cikin kayana fa kuntu sai ce mai innal harra shadidun ha ibnu sayyadin wallahi akwai zahin rana fa law wada'atahu ta tilka shajara kaga nan da ka cikin rana aiki ka cire su ka sa su karkashin itacciyar nan cikin inuwa fa fa'ala sai ko yayi haka ne to kani ya kai can ta ta shagara karkashin ibce ba'idatan an abi sa'id al-khudri kala abu sa'id abu sa'id yace faro fi'at lana ganam fan alaka faja'a bi wasu to muna nan shikenan sai ga wasu bisashe na kiyo sun wuce sai shi ibnu sayyad ya sai ya tatsuno da ya tatsuno sai ya kawo fakala sai ce ishra abasa bisha ce ka akwai zahirana wallama da har kuma nono yanzu ka tatso yanzu ka tatso shi ma ba bi illa anni akrahu an ashraba an yadi yace abin da yasa ba komi ba ni dai ban san an sa ga hannu na isha ina tsoro ne an ce dajjal to ga abin da muka san wuce fa kana ibnu sayyid ibnu sayyid yace aba sayyid abu sayyid lakad hamamtu an akhudha habla wallahi hazuciya ta ta sawala min in ka in dauki giya fa u'alliquhu bi shajara in daure shi ga ice sama thumma akhtaliqu sana in shake kaina in kashe kaina saboda in ce ma ya kulu fiyan nasu saboda abin da mutane ka faɗa na ciya da jannati mutane sun bijin suna ciya da jannati jannati ibn sayyadat da jannati ya ba ya kai abu sa'id من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليك معشر الأنصار عليكم معشر الأنصار يتشي in hadisin kowa ya koyo ga in hadisin annabi ya koyo ga kowa to ku dai kai irin ka ku mutanen ansaru hadisin annabi bai koyo ga ku ku san hadisin annabi to don Allah tambayar ka ne kai alasta min alamin nasi bi hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam to Allah baka cikin sun ka san hadisin annabi eh lalle ina ciki alaysa karkana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi bai ce ku aqimul la yalidu ba bai la yalidu la yuladu lahu bai ce a dajjal ba bakarare na ba bai haihuwa hakimu ya ka ce bakarare in mace ta bakarare ko bakarare in namiji bakarare na dai. ai cikin abubuwan da annabi na dajjal ya ce dajjal bai da da wa qad taraktu waladi bil madinati ga ku ina da diya madina hmm? awa laisa kar kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam da madinati annabi bai ce dajjal bai shiga madina ba ya ce wala makkata bai ce bai shiga makka ba ya ce to wa kar aka bata min al-madinati wa ana uridu makkata yanzu kuma gashi madina mun kai to makka za mu qala abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri yace yayi ta fada min dalil da yayi ta bani wasu hadisi hatta kittu an tu'azira hakka dan kadan ya rage in ga tausayi ne in ce kai shi wallahi ba kai na ba kai da kai ba kadan ya rage in ba shi uzuri to inda ni hana kamar in ce lalle wallahi ka tausayi ne kuma kala ibnu sayyad ibnu sayyad ya ce amma wallahi to wallahi fada ma musa ne ba dai ni addajal ba amma wallahi amma dai na rike ma da Allah inni la arifu maulidahu na san lokacin haihuwa ta to wa aina huwa al'ana yanzu ma na san inda yake na san lokacin haihuwa ta na san inda yake yani dajjal kala abu sai da abu sai da ce tabbal na ka bada ku ya tabbata gare ba ai koyi ba to wannan shi Allah ce da hadisa ingantattu ne saman daga baya man sallah sallah haka wahayi ya sauka gare na cewa ya Allah ba ta sauke bashi bayanin dajjal da inda da da yake da inda yake ya tsoratar da mutane ya fara sifofin dajjal daga cikin lalle ya ambaci bai haihuwa ya ambaci bai shiga madina ya ambaci mai shiga makka za a ge za a ginda ya mala'iku ko ba haka ba ya ambata ya ambata ya ambata sannan a shekara ta tara bayan hijira tamimu dariya musulunta ya musulunta yanzu ya ba manzo sallallahu labari labarin dajjal ai kun san shi can inda dun tamimu dari annabi ya kwasa ya kai shi can ba mu da triangle din can wanda wasu suka faɗi ko wanda in jirgi ya gitta sama kullum gitta babu shi ya ɓace wannan nan ne haida fata shidan wannan ne kafitan ta shidan wanda ko gitta nan to aka yi rashin sa'a aka fisgi tamimu dare fada wannan tsibirin to can cikin yayi gane gane daga cikin gane gane har ya gada can to kuma Allah da iko ne ya dawo da shi ya ya sanna ya ba mu Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin A to Z daga farko har karshe yana gamawa kun bayan manzo sallallahu alaihi ya ba mutane labarin cikin hadda sifofi ne sai ga tanimu ya taho ya musulunta kuma ya ce ga abin da ya sayi musulunta haɗari ganin bare gani ko bare gani sai zai ba manzo sallallahu alaihi labarin tijjal bai ma ji ba kamar yadda manzo Allah ya ba jama'a ke sa manzo sallallahu alaihi ya ce a tara jama'a ya hanka tara su ya hau minbari ya ce ku saurara Haddasani sami dari sai ba da wannan hadisi ko wanda malaman hadisi an ce su daga hatta da kalmomin su na haddasani ga annabi sun ka fito to saboda haka wannan wannan tarifa ce mai daɗi don ka sani to ka san fa ba don babanka ko kakanka na kahiri ba ba shi a matsala gare ka ba ko ibn sayyadin duka siffofi ne da jalla gashi gashi gashi gashi gashi gashi ko ba haka ba amma ga ɗanai umarata ibn abdullah ibn sayyad min shuyukh malik ko Kuma haka ba sai ka kaka saki mutun don uba ko ba haka ba gado tahirci kamar da ba gado imani ayi hankuri mun dan tsawaita annahu sami'ahu yaqulu al baqiyatu salihatu abinda aka ce baqiyatu salihatu wacce wata ta cikin qur'ani wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun to abinda afassara ta Inna إنها shine bawa شين باوى يتشي الله أكبر وسبحان الله والحمد لله illa إله إلا الله ولا حول ولا قوة illa بالله haka sa'in ibn sai yake fassara wannan fassara ce ta kashi ba hadisi na marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an fahimci wannan ko sai ka daga cikin fassarorin malamai sa'id ibn sai malami na to ko da ka samu wasu wadanda ba su ba cikin tabi'in ko wasu waɗanda ba shi ba cikin sa kasa ga taje sun fassara dukkan ayata har hada ta kamar da malaman tafsiri ka hada don sun ce albaqiyatu salihatu kullu a'malul khair su albaqiyatu salihatu qiyamul Lain na ciki salatul nawafil na ciki qabla zuhuri ba'da zuhuri nawafil alhajj nawafil kaza qira'atul qur'ani kaza kaza albaqiyatu salihatu abinda asu kyakkyawan ayyukan kwarai waɗanda ne waɗanda ba su kushewa na farar to su aka shiga saboda haka wannan ba ta matsala ta ba yana daga cikin fassarori ina jin mu tsaya na insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تنبت ولفاتي إن شاء الله to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi bayan sallah zan sake faɗin wuraren karatun malam Allah ba